kallon mu kuna kallon shirin Hollywood Update ne daga mai shafin mu na Murabi TV. Suna na Shamsiya Abdullahi Yusuf. Muna godiya ga waɗanda suka subscribe tsofaffi da sababbi idan ke ko kai sabon shigowa wannan shafin ne ku taimaka ku danna alamar subscribe. Shirin Hollywood Update shiri ne wanda haske 247 ta ɗauki nauyin kawo mu. Assalamu alaikum barka da warhaka. Suna na Nuhu kuma ni jarumi ne a cikin fim ɗin mai suna Barazana. ina kuma yi rol ɗin wato gwamna gwamnan jihar da duk abubuwan da suke faru a cikin fim din ah, suka faru ni ne gwamnan jihar ina muku albishirin cewa wannan fim din da kuka daɗe kuna ganin tallansa mai suna barazana zai zo fim house cinema ran 23 ga watan august 2019 kuma za ku isa samun shi online daga wannan ranar a haske 247 mun gano mai wasan barkwancin nan wato ala'atwork yana korafi da cewa bai ga sunan alinuhu ba a jerin sunayen da shugaba muhammadu buhari ya bayar ku saurara daga bakinsa wai me ka zo yi nan wajen kai ba sai an ban ministan wasanni da aka ce za a bamu an ba wanka an ba da minista in juwa na an ba an ban alƙawarin ministan famari Eh. yanzu ka zo ne nan sai an baka ministan sai an ban ministan comedy zan balla ka je ka kai korafi na kai korafi na ce a nada ne ministan comedy kuma akwai ministan wasanni da aka ce an mana alƙawari a next level ina aka kai shi to kai duk waya gaya maka duk an kaunin nan da kika faɗa ya dace cikin kika a to mu dai ya an ban na comedy amma na wasa ya haƙura ni na comedy ba zan haƙura ba yawwa in ministan wasa ya haƙura ni ministan kwamadi ba zan haƙura ba ba zan haƙura ba na ƙin haƙura kai idan ba ya an min minista ba Allah kai minista fa na zo a min na me wai ina kake jana ne ka zo mu wuce ne ba zan wuce ba dai ka gaya musu ba ba zan wuce ba sai an min minista Nura Hussein yana ɗaya daga cikin waɗanda suka jajirce wajen cin zaɓen gwamna Abdullahi Umar Ganduje a karo na biyu. gwamnan kano dr abdullahi umar ganduje ya saka shi a cikin membobi masu kula da aikin aji ismail na abba abakalla yana ɗaya daga cikin mutanen da suka jajirce wajen ci gaban dr abdullahi umar ganduje shi ma an mai da shi tsohuwar kujerarsa ta kungiyar tace fina-finan hausa wato kano state censor board a ranar juma'ar da ya gabata a nan ne muka ga dandazon 'yan fim inda suka haɗu suka raka shi zuwa ofis ɗinsa Nura Hussein tare da Aba Kalla muna taya ku murna. Allah Ubangiji ya taya ku riƙo mu ma daga nan Muradi TV muna taya ku murna. Kafin labarin namu ya ɗora, ga nishaɗi daga Ado Isa Gwanja. mansur makeup ya buɗe sabon shagon masarufi inda 'yan fim da dama suke zuwa suke taya shi murna ga hotonmu na mako rahama sadau tana gasa masara Uh, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A uh, yau 22 ga watan bakwai ta shekara ta 2019 wanda ya kama ranar litinin ina nuna godiya na musamman ga kungiya ita wanda ita hajiya aishatu ta kafa mai suna aji a yanzu ya wuce aji ya koma cikakkiyar makaranta wadda a yau ba san irin farin ciki da zan iya nuna a wannan gudunma ko taimako da aka yi mana wannan kuɗi zunzurutu har naira dubu ɗari takwas da hamsin a matsayin tallafi da wannan lalura da Allah ya same ni ya kadara ya same ni su yan LOC sun gabatar da wannan abu gaban gare ni kamar yadda kika zaki gani a hotuna da to in na daga kafar za ga tayi haka to ba na daga kafa tayi haka so ina cikin tafiya sai ga talan lankwa ya ga ta kyara ga dai inna lillahi so ashe babu komai sai fata da ta rage so da na gana wankewa eh, last three weeks kenan na ga wurin rami ya yi rami haka ya ce eh. bar wankewa so Sosai na sa hannuna wannan guda uku a cikin ramin ina cire jijiyoyin kafar da suka fito da hannu so the only decision abin da zan yi kaucewa shi ne a cire min kafan nan kawai kawai to dama na riga na yi hoto kuma zan ba su dama da fodo ya ranar tuesday sai na basu wata wai ya duba wani neman shawara wanda ce ka ga yanan ma'aikatan wani tona na nan asibiti eh. ka san shi kuma mu ɗaya ban mu ɗaya da shi to in yayi da yayi da idan bai da bani ne ke kafa ni ke da kafa ni na san wahala nake sha da ita a cire kafan nan idan kai ko ke sabon shigowa wannan shafin ne ku danna alamar subscribe kuna kallon Kannywood update ne daga nan shafinmu na Muradi TV tare da ni Shamsiya Abdullahi Yusuf mu a wani makon hakika ba za mu zira ido muna kallon 'yan ta'adda kamar masu garkuwa da mutane 'yan fashi da makami da makamantansu suna abin da suka ga dama a cikin wannan jihar tamu mai albarka ba dole ne mu ɗau mataki assalamu alaikum barka da warhaka suna na alinuhu kuma ni jarumi ne a cikin fim ɗin mai suna barazana ina kuma yi rol ɗin wato gwamna gwamnan jihar da duk abubuwan da suke faru a cikin fim ɗin suka faru ni ne gwamnan jihar ina muku albishirin cewa wannan fim din da kuka daɗe kuna ganin tallansa mai suna barazana zai zo film house cinema ran 23 ga watan august 2019 kuma za ku iya samun shi online daga wannan ranar a haske 247